A nan kamar yadda ake gani za a danna pay with transfer. wasa ke da wuya zai bayyana sunan banki, lambar asusu da kuma farashin da za a biya. Mataki na gaba shine za a buɗe manhajar banki da ake amfani da shi, sai a ɗauko wannan lamba ta asusun banki a shigar, da zara an shigar wajen shigar da banki idan ba a ga bankin a cikin jeri ba, to za a iya nemo shi ta hanyar shigar da sunansa kamar yadda aka gani a rubuce. To gashi nan bankin ya fito sai a danna. bayan an danna za zo sai a shigar da farashin da ya kamata a biya a danna sen bisa al'ada ta tsaro mutum zai shigar da pin dinsa. kuɗi sun tafi sai rufe su ta banji zai ɗan jira kaɗan na yan wasu da gebu da zarar kuɗin sun shiga shi kenan sai ga sako cewa an samu nasarar biya bayan haka mutum zai jira na daƙiƙo uku daga bisani kuma kai tsaye fim ɗin zai fara sauka a cikin wayar mutum ko kuma na'urarsa ta kwamfuta kamar yadda ake gani yanzu haka gashi nan dai mutum sai ya jira har zuwa lokacin da zai kammala saukewa. Bugu da ƙari har launi a wannan shafi kamar yadda ake gani an tura da ct zuwa adireshin imel ɗin da mutum ya rijista da shi. Hakan zai yi wa mutum amfani idan ya zama na an samu wani tsaikon da fim ɗin bai sauka ba. Da haka za ka shiga cikin imel ɗinka idan baka ga rasitin ka nan ba za ka danna wannan madannin ka yi kasa sannan ka shiga spam. Kana shiga spam ga receipt ka nan kana dannawa zai bude bayan ya bude zai gwada maka cewa yana zargi wannan sabo idan ka zo nan ka danna report na spam to zai ɗauke shi daga nan ya da shi can cikin inbox ɗinka kana bude inbox ɗinka ka koma cikin primary kamar yadda ake gani za ka gani da rasitin ka nan kana dannawa a cikin rasitin za ka ga shuɗin rubutu ana danna shi sabo zai fito mai ɗauke da damar sauke wannan fim a cikin wayar ka ko ka kamar yadda ake gani sai a danna download shi kenan zai sauka a cikin na'ura ko kuma cikin waya